الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لكم مدعوة أولا درسينا من آج المسلم وأن غانا شا تقل كوشن oktoba na shekara ta dubu daya da shekara ta dubu biyu da ashirin da daya wanda ya daidai da ranar sha daya ga watan rabiul awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wannan masallaci da ke tafi da road gra zaria wannan darasi wanda shi ne darasi na arba'in da na'am arba'in da ɗaya ko da biyu نعم هذا غير نعم من أنا شاكنا ثمانين بالجنة يتفق في ذلك الشيء من يعلمون لهم سبيلا آه نعم من أنا har yanzu muna bayani akan abin da yake da alaƙa da haƙƙoƙin musulmi a kan musulmi ku yi matsonan manali hali haƙoƙin musulmi a kan musulmi za mu tashi daga yamma sabon ku. mun yi na ɗaya shi ne mutum ya mutu kallama in ya haɗu da musulmi ɗan uwansa ko idan ya atishawa ya fi shi idan kuma ya rashin lafiya kuma ya yarce shi sannan ya mutu ya halarci da nazarsa sannan idan ya rantsi a kan wani abu sai kuma ta ta ce ta ba zai yi kafara sannan ya yi ka yi masa nasiya idan ya nemi nasiya ina ba ta an yi nasa ne a yi bismillahir rahmanir rahim azzada an yi hubba da huma ya hubba da nasi wa ya karafu da huma ya karafu da nasi kawai qawlihi sallallahu alaihi wasallam. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا yana daga cikin haƙoƙin musulmi a kan musulmi shi ne musulmi ya so na ɗan abin da yake so wa kan ya kuma kima ɗan uwansa abin da yake kima kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya nuna cewa yana daga cikin cikin imanin mutum shi ne ya so na ɗan abin da yake so wa kan yake zuwa wata ruwaya wasu ake maniyyatu وهو يحب للناس ما يحب yuhibbu معنى متوى mutuwar ta zo سوى مثاني yana so wa mutane abin da yake so wa kansa wannan shine cikakken musulmi annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta wa mutum ba zai yi cikakken imani ba har sai ya so ma dan abin da yake so a kanta. kuma ya kima ɗan uwansa abin da yake kima kansa wa kaunin da kuma faɗinsa matsalar mu'minu na fitawa cikin wa wata rahumihim wata rasufihim a matsayin jaddar ke gashi tsakanin wa hukum da da'a da musayar jaddar iskar mahumma misalin mu'minai fitawa cikin a cikin soyayyarsu da suke wa suna wa wata rahumihim da kuma jin kansu wata a da kuma yadda suke tausaka wa juna to kamar sanin shirka kamar misali jiki ne idan shi ta sami mu'udun idan wani bangare na jiki ne ya yi kara ta da ala musayar da tsari wa umma sai ragowar cikin ya kama da rashin barci da kuma zazzabi a wannan gaskiya haka ya kamata mumini ya zama ga ɗan uwansa mumini mana ya zama yana soma kansa abin da yake so kansa yana soma kansa a yana soma yan uwansa abin da yake so kansa haka ya kamata musulmi ya zama a rashin soma musulmi abin da kake soma kansa ba zai tafiyan maka da imanin ka ba amma dai yana nuna rashin cikin imani za ka ga mutane da yawa yanzu yan uwan ne amma ya tarabba su ne dukkan jama'a suna ta fatan shari a gani ba koyaushe za ka gane yan uwanka na hakika ba a cikin musulmai sai idan wata musiba ta same duk lokacin da musiba ta same ka talauci ko kuma wata martaba da kake da ita ce ƙasa ko martabar da kake da can za ka samu ya zama baka samu ba to mutanen da suka ci zazzaba da zama tare da kai yana nuna cewa su ne hakikanin masoyan galibi mutane suna bin yanayin da kake mun je gidan wasu kaduna sai yaran abokin mu su cewa wannan falon anan babanmu yake zama a lokacin yana da kuɗi saboda lokacin yana da kuɗi mutane da yawa suna zuwa wajen su wani shi akwai wani yana da akuya ne to wani makocinsa kullum sai ya tambaye shi ya ce mai ya afiyarka kullum ya afiyarka shi kuma ya fahimci abin da mutumin yake so so yake kawai ya ji ya ce ba ta da lafiya ko ta mutu kawai ranar da ya tambaye shi ce ya afiyarka sai ya ce har yanzu tana nan ba ta mutu ba sai mutumin ya ji kunya <laughs> so za ka ga irin yadda kafai suke soma kansu ayyukan alkhairi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira zuwa madina ya yi ta'afi tsakanin mutanen madina da mutanen makka mutanen madina za su ce muna da gonaki ku zo ne aiki da abin da muka samu rawa ne lokacin ma ba a raga an sanya hijabi ba saboda imaninsu da karfin imaninsu da tawakkalinsu ɗaya daga cikin mutanen madina zai zo ya ce da sahabi ka zo ka duba matana duk wacce ta fi birgi ka zan ke ta kawo kaga wannan shi ne matsalar mutum ya fi ta wa remote home wata afufi kaga wannan shi ne cin kai da kuma tausasawa shi ne jin kai da kuma tausasawa annabi sallallahu alaihi sallam wata rana yi ba <clears throat> sai ya aika wajen matansa guda ta kowace mace ta ce babu komai a gidanta sai ruwa sai annabi sallallahu alaihi sallam ya yi shela a cikin masallaci ya ce wane ne zai ɗauki nauyin bakon manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai wani mutum ya ce zai ɗauki nauyin bakon manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi da shi gida da suka je da shi gida sai ya tambayi matar sai ce ba shi ya zo da bakon annabi sallallahu alaihi wasallam sai matar ta ce to yanzu gidan nan babu abin da ya rage illa abincin yara sai ce to yanzu yadda za a yi lallaɓa yaran nan su yi bacci ni kuma ki ɗauko abinci ta ce a tsakiyar mun muka kamar za mu fara ci sai a kashe fitilla saboda bakon wannan in ya fahimci ba ma ci ba zai ci ba idan kuma muka ci tare da shi ba zai ci mu ba saboda haka sai ya zamanto cewa sai ya zamanto cewa a sun ban mai ya ci ya ba shi gari da safe annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sahabin sai ce masa laqad bahika Allah bisani kuma bi zai kuma tsari Allah da yayi da yayi da kuka yi da bakon ku na jiya saboda haka kaga wannan shine sahabu ka ba abincinka ka kai wa wani saboda haka karin maganar da hausawa suke cewa idan gemun ɗan ka ya kama da wuta ko suka shafa wa naka ruwa wannan gaskiya ya saba wa sunan islam ya saba wa sunan islam abin da ya fi idan gemun ɗan ka ya kama da wuta ka taya shi ku kashi wannan shi ne daidai eh, iya ruwa kuka sannan shi ma ya kamata ya to an samu karin magana da tabbatar da wantaka a tsakanin musulmai da haka dai a nan kar ne ke cewa al'ummai da mu'min kalbu ne mai shi ba abu ne ba yanzu kamar yadda ake yi da in ba ka da shi lokacin ka yana da shi ka je ka gaya mai ya taimaka haka ya kamata amma yanzu wani ya samu ganin wannan idan ya zama ya gane kana zuwa neman taimako a wani shi na taminan an yanzu rahu wala ya fazi da hunfi ayi mawajin fi auyi mawajin zuta da fihi ila na sarihi wata ayin ne لقوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك وسئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم فقال تأخذ فوق يديه بمعنى تحجزه عن الظلم وتهول بينه وبين فعله فذلك نصرك له وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره وقوله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتحق فيه إرضه وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصره نصره وما من امرئ خذل مسلم خذل مسلما في موطن تنتحق فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصره وقوله من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da cewa ka taimaka wa dan uwanka a shi ko Sai sahabbai suka tambaya Annabi sallallahu tabbas mun san yadda za mu taimaka wa dan uwanmu da aka zalunta. amma ta yaya za mu taimaka wa ɗan uwanmu wanda ya zalunci sanar sokar mai ka hana shi yin zalunci shi ne ma'anar abin da malami ke so ya faɗa a nan an yi wa wala ya fi lahu fi ayi fi yi la na fi wa yi inda yake neman taimako sai ya so zarta shi saboda in su a ka zalimin hau mazluma ka taimaka wa ɗan uwanka yana azzalimi ko yana abin zalunci rasul alaihi sallam an kaifiyat nafsihi wa huwa zalim an tambaya na sallam yadda za a taimake shi yana zalimi wa qala ta'khudhu fawqa yadayhi bi ma'ana ta'khudhu an al-dhulm fa takunu bainahu wa bain al-dhulm kadhalika nisfu ana shi aikata zalunci Allah sallallahu alaihi yana cewa al musulmi dan uwan musulmi amma abin da zai baka mamaki shine irin wani yadda wannan yanzu ta zama yanzu kudi ya ci sai ina karanta wani labari wani yake ce min wani yake cewa ana hira da shi don nan zariya ne da shi aka hada baki aka sace karin da shi kuma aka kashe shi shi kuma dubu kawai aka mace ka ka da yawan wani akwai shi ma da yake ba labari cikin malaman jami'a da muke tare da shi akwai wani yayansa shi ma aka haɗa shi aka kama shi sai da aka biya kuɗin fansa kuma ƙarshe da aka biya kuɗin fansa ya dawo gida mai daɗewa saboda wahala ke sha a cikin aka maka ina na yawantaka ta yi rauni da yawa in ya zama to cewa wanda kake kusa da shi ba za ka amince masa ba akwai matsala da zo wata dattijuwa kuma wanda ne yake ban labari kawai shinkafa ta noma shinkafa ta kyau kawai ta ce ta kusan miliyan ɗaya to wannan abin da aka gani kawai wani ya je ya gaya wa ban da tsakanin sai da aka siyar da shinkafa duka da ta noma sannan aka siyar da gona duka aka da aka ba su alaina ya mantaka shi waɗannan yan bindigan da aka kama a kwanne aka tambaye shi shi ne tsari da mutane ne ta shi sannan abin da zai baka mamaki duk waɗanda ake taimakawa a yi wannan aika-aika da ta ce da su musulmai ne yan uwanmu da suke tare da yanzu an kama wasu take kai musu su gani kuma musulma ce ya ta hijabin an kama waɗanda suke kai musu man fetur su ma ga sunan musulmai ne kana ganin musulmi a fassara ka gani malam wanda irin abu musulmi kamar nasoshin da muke karantawa ba su shiga zuciya mu, kuma ba cin amana da ta wuce wasu jami'an tsaro musulmai suke da yawa da su ake hada baki ana irin waɗannan ayyuka suka ina ma a south korea suke wannan yaron ya kafashe su tashi daya saboda wani haitu suka fi cancanta ma a kashe su a ce jami'in tsaro za a haɗa baki da shi a yi kidnapping ko a yi sata ko a yi rafa-rafa haka waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke sun girmama yana cikin cin amanar kasa saboda gara su biya ma a ce da ce wani da wani saboda haka yana da kyau gaskiya malamai da kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su haske su tsoron Allah wajen karantar da mutane wantakar da musulunci ya tura masu saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba ya umarce mu da iya sallah azumi da bauta masa ba akwai ɗabi'u masu kyau waɗanda za su gyara alaƙa da take da tsakaninmu da mutane shi ta Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa a ƙur'ani ne ce fi musala sai ce wa tu zakka kaga sallah haƙƙin Allah ne zakka kuma haƙƙi ne da ya ka ba wa mutane to yana daga cikin kamala dan adam shine zaman zama cewa yana ba da haƙƙin Allah yana kuma ba da haƙƙoƙin mutane in mutum ya zama a ɓangare ɗaya to yana da naƙasu gwargwadon abin da yake da shi ne naƙasu Allah mala abin zai ba ka mamaki da za maka an kama informant a gidan malamai ya kama informant ala mutane ne suke bukata a rayuwa ina yan wantakan musulunci Allah yana ta maimaita innamal innamal mu'minuna ikhwa wala tansaw al-fadl bainahum al-muslim aqul muslim a cikin hadisi kaga annabi anan ya fara la yazlimu kada ka zalunci dan uwanka musulmi me ya fi zalunci sai da ka sa a kashe shi a zalunci ne ko wannan girma wala ya khuzuni مبتدئ تعبدت ولا يحقر مبتدئ ولا تنتج هذا بهالة بيزياي بياني هروان تهاري بيما كو وتخويفي تزيري هبت الشريع حتى وركد أموان كرسل بيما أبن دبعات الشريع بحرام مني فصورة الشريع حرام مني kamata su yi muraja'a ya kamata mu sake tunani ya kamata gaskiya kowa a cikinmu ya yi iya bakin ƙoƙarin sauƙin dasa wa mutane wannan bayanin na girmama 'yan uwa musulmi da kuma sanin haƙƙin da ya fi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin ma min mur'in muslimin yansur musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi irdu babu wani musulmi wanda zai taimaka wa musulmi a gurin da ake kokarin keta mutuncinsa da tuska hannu fiye hurmatu a kuma halatta alfarmarsa illa nasarahu Allah fi mawqin yuhibbu fihi nasrahu a shi ma sai Allah ya taimaki shi a gurin da yake fatan Allah ya taimake shi mana in dai ka taimaka wa ɗan uwanka musulmi a gurin da kake so Allah da sai kake bukata taimako kai ma Allah zai taimake ka ga za a ci mutuncin shi ka wanke shi ka ga za a ci naman shi ka hana ma min mu'in خذل مسلم أوه. sai anan musulmi ne na ga musulmi ne e kuskure ne wani mamaki ne ma wa ma min ru'in kazala musulman fi mawqinin tunta ku fi hurmatu illa kazala ruwa fi mawqin yajib fi nasra kuskure na ko je yin ku nan yaji ku ne yaji ku ne yaji ku ne na na kai yin ne in mutum ya zaɓar da musulmai gonar da za a ce ta alfarmar sa to Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ta alfarmar shi shi ma a gurin da yake tsananin bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi مرت أن يرجع فيه رضي الله عنه في النار يوم القيامة هو اللي يشوف لما تنشوف shi. shi ma Allah zai kyauta fuskar shi daga wuta ranar kiyama to kaga eh to kaga akwai ma wannan akwai ma lada wani mutum ya zo wajen hassan basari, ya ce da hassan albasari wane yana zagin ya hassan basari ya ce masa amma waje da shekaru rasu da nagara ita shi ɗan bai samu ɗan aike ba ne sai kai kaga ba zai ƙara zuwa wani ya zo zai imamu shafi ya ce maka wani yana zagin sai imamu shafi ya ce maka in ka fa anta nan ma Ko in kazabta fa anta Ya ce yin abin da ka faɗa gaskiya ne ka zama annabi in kuma abin da ka faɗa ƙarya ne ka zama fasi to ka ko wani ya taɓa mutuncin kama ba zai zo ya ba da labari inda kalmomin da aka faɗa masa suna da ne ku ji na tafi'an Allah ya masahu bi su'in aw yanalahu bi makruhin wa zalika li qawlihi alayhi salatu wa salam kullu muslimi 'ala al-muslimi haramun دمه وماله وعرضه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما أن يروع مسلما وقوله لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه وقوله إن الله يكره الذي يكره أذى المؤمنين وقوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن man amina fil mu'minina ala anfusihim wa amwalihim Allah ya matsaru in su'in na ruhu min maqsud kai ya taba yi mai wani abu mummuna saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa kullum muslim ala muslim haram dukkan musulmi akan musulmi haram ne da mu jininsa wa maluhu da dukiyarsa wa yarduhu da mutuncinsa abu ishaq al-shirazi yake cewa wani lokaci suna tare da mahaifinsu su yi tafiya tare da wasu mutane sai yake cewa da mahaifinsa waɗannan kaga su sun yi tashi su sallah mahaifinsa ya ɓata rai yake wannan abin da ka faɗa to gwamnati da ba su tashi su sallah ana zunubin da ka faɗa to ya fi girma fiye da rashin yin sallar a akwai wani malamin mu da ake ba mu labarin ku shi kafin za su bada malamin mu ya ce aji ya zo yana kiran suna sai kira sunan wani ɗan indonesia sunan shi sa'il to bai zo ba mu da a madina ba zai zo ba ko an canza amma mu a zamanin mu kowane malami in ya shigo sai ya yi su kuma ba wai ganin damar shi ne ɗau a ganin a list ne za a ba shi daga administration dole ya tabbatar ya ɗauki wannan ya ɗau a can da to da ya zo kan wannan ɗan indinostar suna isra'il ya zina sai ke sama kana bai zo ba sai su sama fanama ya yi azumi ke bacci to a jikinsa sai ji wannan abin da ya yi mutum mutunci a gari da sa'in ya zo sai da ya kawo mai kyautar littafin ya ce a matsayin kalmomin da ya faɗa baya kaga yanzu sama fanama kamar za ka ce ma ya ban shi ya yi azumi ne da samu zuwa ba dama suna yi tsarin na'am la yahillu li muslimin an yurawwi a musliman bai kamata musulmi ya tsoratar da musulmi har kawai ka faɗa wa ɗan wani abu wanda zai sa damuwa wani abu da zai sa shi ɓacin rai wannan yana daga cikin abubuwan da bai kamata musulmi ya dinga faɗa wa musulmi la yahillu li muslimin an yushiya ila akhihi bi nazarati tawfiq ba a san kai wa dan uwanka kallon banza za a go su kuma sun wani za a zama kawai kullum mun da fuska a mulkike kama an aiko mai da mala'ikan mutuwa kullum ta kuskure ne yana da kyau mutum ya dinga murmushi kamar da ya zo a hadisi wata ba su muka wasu a cikin kasa da yin murmushi cikin murmushi a fuskar ɗan uwansa shi kan shakwai ladar sana a gani wata ba su muka ci wacce a fi kasada ka yi murmushi shi kan shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ka ladar sana yadda wasu suka faɗa mutanen da suke yawan murmushi sun fi tsawon rayu haka wasu mana zarka suka ci wai duk sannan kai murmushi nan ɗin ka za ka samu wani yankin shi za ka ji inshirahu sadar sabanin wanda yake ɗaura fuska kullum na ɗinsa a dunkule idan ka ga mutumin da yake yawan murmushi yana kama da ciwon zuciya su kuma da yawa waɗanda ba sa murmushi abin da suke tunani shine yawan ɓata ran nan tsara gida ne kadan ka sun tsara gida ko tsara gida na mana saboda kan wani ma ya rushe zai yi wani warke kullum Allah akwai wani malami da ya koyar da musu ɗaya na taɓa ganin marmashin shi a shekara ɗaya a ta ɗan kaɗan maka kuma ba rashin marmu ba yawan marmashi ba ne yake sa a raina mutum marmashi ba ne yake sa a raina shi girmama wata darajar ce da Allah yake ba mu su malai yake cewa inna allaha yakfahu adal mu'minin Allah yana kin cutarwa mu'mini wa qawli alayhi salatu wassalam المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga hannunsa da kuma harshen shi ka kauli alaihi salatu wassalam almu'minu man amina bil mu'minuna ala anfusihim wa amwali mu'mini shine wanda mu'minai suka amince masa akan kawunan عاشرا أن يتواضع له ولا يتكبر عليه وأن لا يقيم وأن لا يقيمه من مجلسه من مجلسه المباح ليجلس فيه لقوله تعالى ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبحر أحد على أحد وقوله صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين ومن أنه كان لا لا يعنف ولا يتكبر أن يمشي مع مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجتهما وأنه قال وأنه قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن tawassa'u wa tafassahu na'am mutane ba sa son mutumin da yake musu girman kai ina son mutumin da yake a da kai gare shi yana da kyau ko Allah ya ba mutum ilimi ko Allah ya ba wa mutum ah, mulki ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum wani kuɗi to duk joji da waɗanda suke aiki a ƙarƙashinsa kada ya manta cewa su duka 'yan adami da shi da su duka 'yan adami saboda haka babban abin da ya bambanta tsakanin sarki da talakawansa ya bambanta malami da muridansa ya bambanta mai kuɗi da waɗanda suke aiki a ƙarƙashinsa shi ne kaddara Allah ya kaddara wannan shi ne arziki ne waɗannan kuma Allah bai kaddara su zama masu arziki ba ko da mutum ka ɗara shi a abubuwa na duniya to in dai kana so ku tafi daidai da daidai ku dinga jin daɗin juna shi ne ya zama kana girmama shi kana kimanta shi saboda a duka wannan turba Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci ɗan adam a suratul isra Allah yana cewa wala qad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا da haka a cikin wannan ayar Allah yana bayani cewa ya girmama dan adam sannan Allah subhanahu wataala ya yi bayanin cewa ya fifita ɗan adam akan mafiya halittun da Allah ya halitta mafi yawancin halittun da Allah ya halitta a sama da kasa wasu kai darajar ɗan adam shi ne ma'anar wakon don lahun ala tasirin mimman halakana tafsira saboda haka duk wanda yake so ya samu jin daɗin rayuwa da yan adam dole su yan girmama su shi yasa ko yara ƙanana da wanda in yaro ya zo ya zauna kusa da shi zai jawo shi da kwantar da shi kusa da shi da wanda zai ce kai da suka ba mu waje a matsayin su ɗaya da yalla bai da yake yawo da aliyu kullum in ya fito ya ga yara zai babba su alewa su taɓa yin daidai da wanda idan ya zan su zai ɓata rai ko kuma yana yana yana gefe da gefe yana ganin su kamar su za su raina shi Allah subhanahu wata ala ya halitta dan adam yana kan mai kyautata masa Allah subhanahu wata ala ya halitta dan adam yana kan wanda zai fashi muhimmanci shi ta haga lokacin da abulwali ya je a annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron annabi sallallahu yana yana ta magana annabi bai bai shiga masa magana sai da ya gama sannan ya ce masa afa ya abulwali a kammala magana ta ya abulwali so mutane ba sa son mutumin da yake baya girma wasu? saboda haka komai mulkinka komai darajarka in ka girmama mutane za su girmama ka mutane ba ka ba wa mutum sadakar girmama kamar yadda wata harmiya take cewa in mun na tilaka shay'un tattasibuhu bi arafi dunya فليس منة يتصدقون بها عليه girmama wadda mutane za su maka wani abu ne wanda za ka ɗibe shi da gurin goshe amma ba su za ka sadaka shi shi ne mala a ce yace an yi tawa ba alamu wala ya takabba wa alai ba Allah ya fi ma wani mafi filmu ba da ya jiri da fi ne kaulihi ta'ala wala tu sa'ira hatta kalinnan kada ka dinga yi wa mutane kallon hadarin kaji wala tamshi fil ardi maraha kada ka dinga tafiya kana takama inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya son ne takama ke kuma yawan alfahari ita ta kama ana yin ta ne a tafiya a aiki kuru kuma yawan alfahari da kyar mutum ya zama mai yawan alfahari a cikin allah subhanahu wa ta'ala ya kuya shi saboda yawan saboda mutum ya nuna shi wani ne a cikin hanyar وكما يجوز أحاديث الكبر ردائكم والعظمة kamar فمن نازع من in شيء a أصمته da girma da kuma ɗaukaka mayafina ne da kwarfiyar ne na ji Allah ka duk wanda ya jayya da ni a wani daga ciki zan sanya shi wani mutum ya zo yana alfahari da ilimin sai ce da abin da mutane suka suke so na tambayoyin ilimin kuma ko me suke so su tambaye shi sai ne ce mai lokacin da annaba adam ya ce wa ya sunan wanda ya mai arziki da shi ne ko ce ba duk abin da kowa yake so ya tambaya ko baya cikin wannan shi ya ce komai saboda haka jimme wata tambaya shi ne wani ya ce to sunan wanda ya wa annaba adam arziki yake wani kuma ya tambaye shi ya gaya maka daidai inda hanjin ya shi yake inda hanjin ya shi yake yake cewa wa kawo sallallahu alaihi wasallam saboda faɗa na sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala auha ilayya an tawadu Allah ya yi wa'ayi zuwa gare ni cewa kai ta da ke hanta la ya buka ahadun ila ahad kan wanda yi wani wani hanta. wa qawli sallallahu alaihi wa sallam ma tawaba ahadun lillahi illa a ruwa ta'ala babu wani wanda zai yi tabbatar da kai saboda Allah ba sai Allah ya ɗauka shi tun mutumin da yake yi wa mutane girman kai za ga mutane suna kakar shi duk mutumin kuma da yake nuna shi ba wani ne ba to mutane sai su girma shi ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المسلمين annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da tawali'u ta dukkan musulmai zai shi ne shugaba na ba akwai wata mace da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana da wasu bukatu take so su tattauna da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga tana da dan alamar taban hankali sai annabi ya ce ta je guri kaza zai zo ya same ta ya bi ta can wani guri a madina da ke ɓance ya tattauna da ita ya ba ta amsa kaga wannan biyu yana daga cikin tawalon annabi sallallahu alaihi wa sallam tawalon annabi sallallahu alaihi shine da abu da kar ya samu bana hmm. hadisin yake ta ce annabi ya zo ya biya mata bukata Allah ya raba mu da shaɗi to kaga wannan tawalu ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda saboda girmama wannan matar ya ga idan ya ce zai tattauna da ita a gaban sahabbai to wasu daga cikin sahabbai za su kafa su sai ce ke wani waje zai so ya sami e eh, huwa sayyidul mursalin da shi ne shugaban manzanni wa min annahu la ya anaf wa la ya takaffa nau baya aibanta mutum ba kuma ya mai girman kai ah, Anas bin Malik ya ce ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima ta shekara goma amma bai taɓa aibanta shi ba bai taɓa cewa me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba ko su ɗaya bai taɓa faɗa ba saboda haka ga wannan girma ne da Allah ya ba a nan sosai kuma aka ake son jagora ya zama Allah ya ke cewa da Alam sallallahu alaihi wa sallam فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا saboda rahama Allah sai ka tausasa musu inda kana da kaushin zuciya to da sun dare su ba amma saboda rahama Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka musu sai ce yamshi wala ya takabba an yamshi ma al'armalat wal miskin ويقضي حاجتهما baya kuma girman kai yayi tafiya tare da al'armala armala ita ce matar da mijin ke wido kenan ko mm. turanci wal miskin da kuma miskin shi ne mutumin da bai da cikakken abin da zai ishe shi na bukata mm. wai bi hajjata wa mai biya musu bukata su wannan wuka Allahumma ahini miskinan wa amsini miskinan wa asini fi zumatil masakin ya Allah ka raya ni ina miskini kake ina miskini ka kuma tashe ni a cikin taron miskini wani hadisin da inganta ba gaskiya ba shi da inganci ibn hajar wasu daga cikin a magabata duk sun raunana hadisi وقولي عليه الصلاة والسلام لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه mai jini ثم يجلس wasu ولكن wata fasta kada ɗayan ku ya tada abokinsa daga su sannan ya zauna a kai shi walakin ta ku yalwata wata fassahu bubuɗa ana shi ma wannan tawali'u ne kawai saboda ka girma wani ko kana ganin kai wani abu ne kawai ka ga mutane a kan sauri sai ka zo kawai ka da shi ka'idar da muka faɗa ne da duk iya matsayin da Allah ya baka na kuɗi ko na mulki ko na ilimi to kada ka manta ragowar mutane kuna nan a matsayin nan a matsayin cewa 'yan adam su wannan yana daga cikin dalilan da zai rage maka girman kai musamman kuma idan ka yadda waɗannan abubuwan guda uku duka falala ce daga Allah kuma sannan ibtila'i ne a suratul zukhruf Allah madaukakin sarki yana cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin sai ce liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un so ita rayuwa da Allah ya bambanta wasu akan wasu Allah ya yi mai domin wani ne wani hidima yanzu masu kuɗi suna yi wa talakawa hidima su ma talaka suna yi wa masu kuɗi hidima inda yanzu talaka hanyar mutum ne ya kai shi indiya ko china karo kaya kaga lokacin da mai kuɗi zai je kawo kaya daga indiya da china da america talaka yake yi wa aiki inda shi ba su da damar da zaci. shi ma amma san gidan shi ta cika ko kuma zai a yi share gida shi kuma talaka ce su yi dama su mm. shi ne dalilin da ya sa allah maɗaukacin sarki ya bambanta tsakanin ah, wasu da akan wasu kuma duk matsayin da allah maɗaukacin sarki ya ce ka goge mai da yi inda ya canza ma matsayi da ka zama wani abu ga akwai wanda inda an zama da shi mai kuɗi da sababin lalacewar shi wani kuma mai kuɗin da ya fito a talaka to shi kuma zai zama mutumin kawai to shi ta Allah subhanahu wataala sai ya rarraba ya sanya wasu a cikin masu kuɗi wasu kuma ya sanya ta a cikin Muje malam. Na. Na. هذه عشر ألا يهاجره أكثر من ثلاثة أيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقوله لا تدابروا ولا تدابروا, ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والتدابر هو تهادف وإيتاء كل كل دبره للآخر موعظا عنه ألا يحجره أكثر من ثلاثة أيام كبير قول السماء بحمد سبحانه لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا wa khairuhum alladhi yadda bil salam abin da ake so shi ne kada ya zamanto cewa kana ɗaura cewa ɗan uwanka musulmi suna da kwanaki ba dole sai kun yi gira ba amma dai koya dai a ce kuna magana ko da sama sama ne ko da sallama ne wato shi yadda Allah ya halitta rayuwar nan ya kuma sanya ta zai iya yi wa kowa da kowa da zama maka ɗaya ba yadda za a ka zama jagora ko ka zama wani abu kowa ya so amma abin da ake yi shi ne ya zama cewa wani ya ɗan tsara wani sassaucewa kuma kamar yadda Allah ya ke mu'amalantar haka ya kamata mu bayan ga yawancin mutanen da za su shiga aljanna kawai waɗanda alkhairar ya fi sharar cewa ne ha ba ba mala'iku ba wanda yake da alkhairi kansa ko annabawa ma sukan ɗan yi ɗan wasu ƙananan zunubai Allah ya gafarta mu ne ma nan ya gafarta laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara aka Allah an kalima azim kalam har zuwa ƙarshe to kaga duk kusan waɗanda za su shiga aljanna Allah yana duba makirin jahili sai aiki da shi to shi ne ake yi wa mutane aiki da shi da haka ba a so mutum ya maka laifin da za ka wuce kwana uku ba a magana idan ibn taymiya ya ce wani lokacin ana iya samun yanayin da yake iya halatta a wuce kwana uku yanzu ah, da murra da ka'a da murara ko da ka'ab da kuma hilal ko kwana nawa annabi ya kawarce musu da suka da wasu yaƙi da kukawa kwana na hamsin kwana hamsin ya kawarce musu ba a musu magana su duk wannan hadisi ya gudu taimiya ya ce akwai yanayin da za a iya kawarce wa mutum sama da kwana uku inda ka ga anan kwana hamsin har iyalansu ma aka hana su su hudda da su masu kuma wani zarfan nan kuma wahayi ne ya rubu ta duka addinin ma wahayi ne shi ne wa mayan ikwanin hawa har lahirin da musulmi din an yi hajjiyar a kawo ɗin shi ma wahayi ne ya yi duk da Allah ya ce mana wa mayan ikwanin hawa duk abin da zai faɗa in huwa illa wahayin yuwa ko ba wahayi bane duk abin da zai faɗa wahayi yawa amma dai abin da za mu faɗa shi ne asali shi ne kar mutum ya wuce kwana uku shi ne abin da za mu iya faɗa kar mutum ya wuce kwana uku amma ya halatta ya wuce kwana uku in aka samu wani sakamako kamar shugaba misali ya zamanto wasu mutane ne mujirmai ya hana a yi musu magana za a iya wuce kwana uku don aladar su saboda wani wannan rashin yi mai magana da rashin wuta da shi sai ya fi mai zafi da ciwo fiye da ya ce wala ta daba mu kada ku juya baya ku kuno ibadan wani ku zama bayan allah ku wanci ba amma abin da zai ba ku mamaki shi ne da mutane za a ga mutane da yawa yanzu akwai wanda in kama yi ki da ba za ka kara magana ta waya ka a reject ne ko kuma ya tushe ka duka kaga inda Allah zai yi wa mutum mu'amala da irin wannan mu'amala kai ka sai ya koyi zuwa Allah ba mu da shi malam ya ce wadda dabur huwa tahajur tadabur shi ne ga kaurace wa mutum wai kawo kullum kullum duburi hirin an fara mu'ar da ma'ana wa ya ce ya kwana sama sai abin da ya rage mana na minti kusan biyar akwai mai tambaya ɗaya biyu sai amsa akwai mai tambaya akwai mai yake da tambaya sai kada wani ya ɗauki wani zaman da ya halatta da za su hada shi da ayan da ke cewa da zai da wani kwakwan filmin da ke taɓa ci karo da juna ba hassan balle kai tunanin ya za a haɗa su kwata-kwata ba su karo da juna ba karo ba saboda ka ga ita cikin aya ta suratul mujadala ai tana magana ne akan an zo ana zaune wani ya nema a dan buɗa mai a buɗa mai amma ba ta shi wani shi kuma wanda yana nufin ka tashe shi kai ka zauna a gurin kaga da bambanci abin da ya sa malamin kawo wannan a wajen tawali shi ne domin ka fahimci cewa babu buƙatar sai ka shayar da wani don na nuna kadaran shi suna da kyau kowa ya san ɗaya ake ina akrama kuma inda Allah ya sa ka ce mai shi an ba ma a san wannan yana daga cikin ka'idoji na shari'a shi ne al'isa wa kulkura bi makon makaruni ne ka fifita wani a kanka in je a gurin biyayi neman biyayya ga Allah saboda tsawon gaba ya fi kowane da daraja da kuma lada to me zai sa ka ba wani babba ko ka ne kamata ka ba shi to kama kana magana ko ba yawa eh, to akwai kusan ya je ne kamar ka duka ba da hankali. kamar wanda ya kan aika misalin musamman sun aika ce kura yaro na yaro na mai akwai ba babban da ke na ba shi kuma zai tafi ke ba ne eh ka yi kaga wannan da bambanci hmm. saboda ga wannan ayi sako ka baya ka bayi sako ne dama ya rike maka ba aka tashi amma tashi ya zama to ya kama wa kanshi sai kuma ka ce tashi an da ko da girme ka ba akwai wani yan gani da da matar sun suna zaune da mijinta da kuma mahaifiyar mijinta sai zama an samu a bayan haka ya ake da ita matar kuma allah ya kunci sosai da san matan wanda ya sa yusuf ya dawo da ita ko mahaifiyarsa kuma ta ce bai ita ba na ka ita ba amince da dawo wannan ba saboda tana akwai wani irin tana kuma ma fahimtar ba wai ko shara ba canfi ya take da shi a kan irin wannan to don tsakanin matsalan biyayya da kiya da kuma matar sannan akwai yi wa mutane sun fahimci yana san da yake mata yana jin da kuma ba san ka kuma abin da ko da ke ya kuma da ita ma da shi amma ba sai ya ga ya uwar ta hannu ya ga shi ne kuskure na farko kuskure na farko da mutum zai ne mutum ya haɗa mahaifiyar shi da matar shi a gurin wannan ni a waje na ta duk wanda yake da hali inda ya haka ya kuskure kamar da kila na taɓa gaya masu tun muna ƙanana 1998 lokacin mu muna ƙanana tun da wani shekara ashirin a tun ba ahmad bamba haka yake gaya mana a karatun sayon bukari yake kakka yadda mahaifiyarka ta san abin da kake yi wa matarsa kakka yadda matarka ta san abin da kake yi wa mahaifiyarka galibi matan saboda karancin hankalin da Allah ya halicce su da shi da za a ga cakuɗuwar da suke yi da juna za ta sa yanzu don mun rayu da kai yanzu a kuri guda akwai iya limitation na wasa da gani saboda bambancin shekaru yanzu kaga mun je karatu yola da ni da malam tukur da kamar su hikaya su duka ukun su duka biyan cikin girme da ni ne karami a ciki misali suna wasa amma akwai iya limitin da zani wasa amma mata fa ba haka ba ne saboda haka yanzu mata kawai za a ga da babba da karama duka an an zauna za a iya shewa da jifa da kaka duka duk za a iya shewa a tafi so wannan yana daga cikin dalilan da yake sawa galibi idan aka zauna tsakanin uwan miji da kuma matar ta ake samun shi akwai wani misali da shi ma wani lokacin ina ba da shi yadda za ka gane bambanci tsakanin mata da maza a hankali ga yanzu idan mace ta je gidansu za ta aiki kayan wala ta sa kayan market amma ba za ka ga ko karamin yaro ba ga wanda ya gwada wannan baban shi ba yadda za a yi hular ka ce dauɗa ka ko ta baban ka kasa ba zai yi ba haka kawai a jini ne ma haka za ka gani to wannan shi ne kuskuren farko zai yi wuya mutum ya haɗa mahaifiyar shi da yadda matar shi ba a samu ba mushkiloli ba saboda karancin distance ɗin da yake tsakanin mata to wannan shi ne a takaita na biyu kuma babban abin da yake ba shawara shi ne kawai ya yi kokari ya samu magabatan ta waɗanda take ganin su da girman su kila su mata magana ta sassauto tunda wasu matan ma suka ja da hadisi ba dole ne su fahimta ba alamar ta takaice Hmm. inda za ka daɗe shi ma zai iya zama zalunci saboda a nan sarfarin yadda yake cewa mina muna kuma saba mina kawai duk wanda ya fara daga kama zai so inda za ka jima gaskiya shi ma zalunci ne ka zo kawai ka ajiye wannan ɗinka kai kuma ba zuwa ke da wurin yawan kana so ka zo da wani Allah ba mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh